Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na tambaya mabudin ilimi wanda ta cikin sa ne Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ke amsa tambayoyin da kuke aikowa na fatawa a bangarori daban-daban na addinin musulunci. Kafin mu shiga shirin da farko muna farawa da yiwa malam sallama a madadin masu sauraro da cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. Malam za fara da tambayar da ke cewa assalamu alaikum. akram kalla na samu jam'in sallah ne tare da liman bayan an yi sallama na tashi ina ciko rakawo inda aka tsere mini sai wani ya zo daga baya shi ma zai bi jam'i na taɓa shi ne masa nuni bai gane ba muka yi sallah a haka yaya sallar mu ni da shi daga rabi'i jos rikos yan siminti wadda ta daidai da tambayar sani mai agogon bango da ke bakin kasuwar mata sabon garin zaria a jihar kaduna kamar yadda malam mai akhdari ya faɗa cewa almasbuki kal musalli wahadahu wanda aka tsere masa da shashin wasu raka'o'i kamar mai yin sallah ne shi kadai to in ya zama kamar mai yin sallah ne shi kadai dan wani ya zo ya dora akan sallarsa lokacin da liman ya yi sallama yana ciko sallah wasu malaman suna ga babu komai wannan shashin da wancan ya samu shi ma ya yi masa limanci a wannan bangaren suna kafa hujja da hadisai da dama akan haka waɗanda suke nuna cewa idan liman ya riga ya sallama daga sallah to wanda yake yin sallah kamar shi kaɗai yake sallah lokacin da yake ciko sallarsa idan wani ya zo ya yi koyi da shi a matsayin shi ma yana koyi da shi a matsayin sallar da ya samu babu laifi musamman al'imamu shafi'i ya fi kafa hujja da wannan hadisi na wa inna malikul limur imanawa niyyar liman ta zamo daban niyan mamu ta zama daban kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya tabbata hadisai da dama cewa mutum zai iya koyi da liman kuma zai iya koyi da wanda yake koyi da liman a cikin sallah musamman idan mutum baya gano liman zai ma iya koyi da wanda yake bayansa kamar yadda hadisi ya ce waɗanda suke bayan na su koyi da ni su ma waɗanda suke bayansa su koyi da su so lokacin da aka yi sallama mutum ya tashi yana ciko wani shashi na sallah hukuncinsa kamar mai yin sallah ne shi kaɗai shi ko mai yin sallah shi kaɗai ya halatta a ƙauli rajihi a koyi da shi na'am sai tambayar da ta fito daga abubakar nuhu mai gamji da ke funtuwa a jihar katsina da ya ce yana roƙon malam ya yi masa ƙarin bayani a game da hannun jari a musulunci to hannun jari ai tsari ne na sharika a tsarin musulunci akwai tsari na sharika shi ne mu haɗa kuɗi ni da kai ko shi da ita ko mu da su ko su da su ko mu da mu mu haɗa kuɗi domin mu dinga juyawa muna samun riba akan wata yarjejeniya da wani sharaɗi da muka yarda da shi ga baki ɗaya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almuslimuna ala shurutihim musulmi suna kan sharuɗansu mutaka ba su sa sharaɗin da ya halatta haram ko ya haramta halal ba ina da kuɗi kana da kuɗi mu haɗa mu dinga yin wani nau'i na kasuwanci ko na nau'i na sana'a wanda kuɗin na halal ne yarjejeniyar ta halacce, abinda za mu siya mu siyar na halal ne to babu laifi kamar yanzu a ce kamfanin sukari ya buɗe cewa ga shi an buɗe wani kamfani ana sai da sukari kuma ana ba 'yan ƙasa dama su kawo jari su su saka su sai hannun jari na kaso talatin cikin ɗari ga kuma yadda za a dinga raba ribar kowane hannun jari yana da kaza so idan wannan abin ya zamo abin da za a yi halal ne kuma an yarjejeniya a kai kuma sannan an bi ƙa'idodi da addinin musulunci ya shimfiɗa na cewa idan asara ta zo ko riba ta zo ya za a yi kowa ya ga wannan abin a fili yake halan ne sannan ƙa'idodin da aka sa sun dace da ƙa'idodin musulunci sannan babu rufa-rufa ba ɓoye aibi babu kuma yin wani abu da ya saɓa shari'a a ciki ya halatta mutum ya sayi hannun jari a cikin irin wannan amma idan abu ya zamo tsantsan haram ne tunda kamfaninnukan da suke kira a sai hannun jari za ka ga ɗayan uku ne ko dai mu'amala suke da haram tsantsa ko suna mu'amala da halal tsantsa ko kuma suna mu'amala ta wata fuska halal ta wata fuska haram to idan ya zama kamfanin da yake kira a sai hannun jari a cikinsa haram yake mu'amala da shi tsantsa kamar kamfanin giya ko kuma yana mu'amala da halal da haram kamar wani kamfani da abin da yake siyarwa akwai wanda shari'a ta amince akwai kuma wanda shari'a ba ta amince ba da kuma wanda yake sa tsantsa ne to wanda yake mu'amala ta haram tsantsa wannan baya halatta mutum ya sai hannun jari a cikin wannan kamfani wanda yake mu'amala kuma ta halar tsantsa ya halatta mutum ya sai hannun jari a wannan kamfani amma kamfanin da yake mu'amala da halal yake mu'amala da haram to anan ne malamai suke ga idan halal din tafirin jayi kamar ita ce kaso 75 zuwa 80 mutum yana iya sayan hannun jari a wannan kamfani duk ribar da aka samu sai dinga cire kaso 25 yana yin sadaka da ita ya ɗauka wannan shine na ɓangaren haram ɗin a cikin wannan kamfani wasu kuma suna ga a'a ko da kaso da tara ake mu'amala ta halal mutuƙar ana yin gaurayawa da wani nau'i na haram ko da ɗigo ɗaya ne to bai halatta mutum ya saka dukiyarsa a ciki ba wasu kuma suna ga a'a da wuya ka samu irin waɗannan kamfaninnika sun zama masu tsantsan halal da wuya a samu tsantsan halal sun aka yi haka kuma zai zama babu kasuwancin kenan gaba ɗaya so in dai an yadda an gina abu akan yarjejeniya ta gaskiya to za a iya yin siyan hannun jari akan wannan kamfani matukar halan ne tsantsa ko kuma halan ne mafi rinjaye idan halan ne mafi rinjaye a ciki to sai mutum ya dinga yin sadaka da wani nau'i ko wani kaso daga cikin ribar da yake samu ya zama kamar wato ya yi takhallus min malil haram wato ya rage dukiyar haram sai ya ɗauka wannan kasan kamar shine ɓangaren haram ɗin da ya shigo masa cikin ribarsa daga wannan kamfani da yake ta'amuli da wani nau'i na haram amma halal ya fi yawa sai ya sadaka da shi ko ya bayar da shi ga talakawa da niyya cewa ya rage musu wani zafi shi kuma ya kubuta daga wani nau'i na wata dukiya da yake da shubaha ko rashin kwanciyar hankali a kanta wannan shine bayanin da malamai suka yi karkashin matsalar at-takhallus min malil haram yadda mutum zai iya kubuta daga dukiyar da bai tabbatar da ingancinta ko halaliyarta ba na'am malam wai haka ne cewa idan aka ce da mutum abu kaza sunna ne ko kuma ya zo a addini idan ya tsaya yana binciken yadda aka yi to alama ce ta munafunci daga bashir garba ƙaura jihar zamfara ba alama ce ta munafunci ba idan aka wa mutum bayani cewa kaza yana cikin addini ya tsaya ya yi bincike don ya tabbatar haka ne ko ba haka ba ne inda matsalar take shine inda shi ya tabbatar abin ya tabbata addini kuma yana da ikon ya yi sannan ya tsaya yana inda inda to anan ne malamai suke ga bai kyauta ba amma idan mutum ya ce maka kaza yana cikin addini sai ka tsaya kana bincike don ka tabbatar gaskiyar abin da ya faɗa haka ne domin akwai bambanci tsakanin tabbatar nassi da kuma fahimtar nassi mai yiwa nassin ya inganta amma a wajen fahimtarsa a samu kuskure mai yiwa kuma nassin bai inganta ba kuma a samu kyakkyawan fahimta a kansa don ana iya samun wannan shi sa malamai suke cewa abin da ya kamata mutum ya mai da hankali lokacin da yake bincike shine asubutu wa dilala abin nan ya tabbata sannan kuma a yi masa kyakkyawan fahimta domin abin da yake kawo rikici a cikin addini abubuwa guda uku ne na farko mummunar fahimta na biyu ƙarancin ilimi na uku mummunan manufa shine ƙillatul ilimi wa ƙillatul fahami wa su'ul qasdi mutuƙa za a samu abubuwan nan guda uku suna yawo tsakanin musulmi to akwai babban matsala shine karancin fahimta ga nassi a gabanka amma fahimtar ka karama ce a kansa ko kuma kana da karancin ilimi kuma ka ɗauko matsalar da tafi karfin iliminka ko kuma kana da mummunan manufa sai ka kasa fahimta inda aka sa gaba so ba alama ce ta munafunci ba dan ka ce min kaza sunnar annabi ne ni kuma na tsaya ne bincike don na tabbatar sunnan ne ko ba sunnan bane kuma a sunnan ma a wanda cikin kaso yake a cikin al-ahkamul taklifiyya wanda al'ahkamun takalifiya su ne ƙarshen abin da ake hukunci da shi bayan nasi ya tabbata a gano cewa wannan abin wajibi ne a aikata shi wannan abin ko mustahabbi ne a aikata shi mana ka aikata shi za ka samu lada in ka bari babu alhaki ko ko wannan abin halan ne da yinsa da barinsa ba alhaki a wajen barinsa ba lada a wajen yinsa ko kuma abin nan makaruhi ne wato ba a so ka yi ba in ka yi ba ka da laifi ko kuma haramun ne wanda in kayi ana zargin ka so duk abin da ɗan adam zai aikata da sunan shari'ar musulunci baya fita daga waɗannan al'ahkamu takalifiya guda biyar akwai sunna a cikin alkur'ani akwai sunna a cikin hadisi akwai sunna a wajen malaman hadisi akwai sunna a wajen malaman fiqihu akwai sunna a wajen malaman usulul fiqihi akwai sunna a wajen malaman suluki da tarbiyya da kuma sunna a wajen malaman aƙida. ma'ana bakwai kenan so wannan su ne a ma'anan sunna saboda haka mutum ya ce abu sunna ne sai an tambaye shi sunna a wajen malaman fikihu shine abin da in ka yi shi akwai lada amma in ka bari baka da alhaki sunna ku a wajen malaman aƙida shine abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da su na kudirewa a zuci da na faɗa da baki da kuma na aikatawa da gabai wanda suka shafi usuludini da furu'uddini dini asalin addini da rassan addini gaba ɗaya sannan an ce sunna a wajen malaman usulul fikihi shine qaulun nabi fi'ilun nabi taqrirun nabi abinda annabi ya faɗa ko annabi aikata ko aka yi a gaban annabi ko a zamanin annabi ya tabbata sannan sunna a wajen malaman sira in sun ce sunna ya haɗa abubuwa guda bakwai suna nufin tarihin annabi kafin aiko shi yana cikin sunna tarihin annabi bayan aiko shi yana cikin sunna bayanin maganganun manzan Allah yana cikin sunna ayyukan manzan Allah sallallahu suna cikin sunna sannan tabbatarwa annabi sallallahu alaihi ko shari'a yana cikin sunna sannan kuma bayani akan rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato wajen halayensa yana cikin sunna da bayani akan abin da ya shafi akhlaq din manzan Allah sallallahu alaihi wasallama halayensa wato akwai as-sunna uh, qabla al-ba'sati sunna ba'da al-ba'sati sai kuma sunna kawalin nabi a af'alun nabi ƙariratun nabi sai akhlaqun nabi sai a af'alun nabi salalai a wasallam akhlaqun nabi sai hulƙun nabi da khalqun nabi salalai salama wasallam bayani akan halittar manzan Allah salalai salama na yana cikin sunna bayani akan halayen manzan Allah salalai salama na yana cikin sunna bayani akan tarihin manzan Allah kafin aiko shi yana cikin sunna tarihin manzo Allah sallallahu alaihi bayan aiko shi yana cikin sunna maganganun manzo Allah sallallahu alaihi suna cikin sunna ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi suna cikin sunna abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata bayan aka aikata a zamaninsa ko a gabansa ko ya sani ko bai sani ba a zamaninsa shi ya tabbatar ko Allah ya tabbatar yana cikin sunna so dole mutum ya ce sunna sai ya tsaya ya yi tafsili ya yi bayani akwai inda kalmar sunna take zama wajibi a aikata akwai inda kalmar sunna take zama mustahabi a aikata so ba za a zargi mutum da munafunci ba don ya nemi ƙarin bayani akan wani abu da aka ce masa sunna ne na farko ma ya tabbata na biyu sunnan ne sannan sunnar a fassararwa kuma me matsayin aikata wannan abin na'am rabi'i journalist daga garin kaciya a jihar kaduna yana tambayar bambanci tsakanin sujada kabali da kuma ba'adi domin a cewarsa bai fahimce su ba abin da ake kira sujada kabali shine sujadar da ake yi kafin a yi sallama saboda wani dalili abin da ake kira sujada ba'adi sujadar da ake bayan an yi sallama saboda wani dalili dalilin da ke sa a yi sujada ƙabali ko ba'adi dalilai ne guda uku akwai ƙari a cikin sallah akwai rage a cikin sallah sannan akwai kuma shakka a cikin sallah waɗannan dalilai guda uku ziyadatun wani kusanin wa shakkun su ne dalilan da suke jawo a sujada kabali ko a sujada ba'adi yi bayani cewa akwai abubuwan da in ka ƙara su a cikin sallah sujada ba'adi ta kama ka akwai abubuwan da in ka rage su a cikin sallah sujada kabali ta kama ka akwai kuma abubuwan da in kai shakka sujada ƙabali ko ba'adi za ta kama ka so waɗannan su ne a takaice bayanin abin da ake kira sujada kabali da sujada ba'adi to sai dai an yi bayanin da meye da meye da meye da meye in ya faru ga mutum ake cewa sujada kabali da meye da meye da meye da meye in ya faru ga mutum ake cewa sujada ba'adi wannan shine za mu samu lokaci mu faɗaɗa bayani akan ita kanta sujada kabalin da ba'adin da inda kabali take shiga da inda ba'adi take shiga da maganganun malamai akan kabali da ba'adi insha Allah ta'ala na'am malam wani tambayar kuma na cewa ne ya halatta mace ta neman saki a gun mijinta a dalilin auren dole ko kuma wadda bincike ya tabbatar cewa mijinta baya haihuwa to lalle kamata ya kafin a aure a yi bincike sosai a kan halayen mutum da lafiyarsa da addininsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ce za a takun manta radona dinahu wa khulqahu fa zawwijuhu idan mutum ya zo neman aure kuka yadda da addininsa da halayyarsa ku ba shi aure in ku kun yin haka to fasadi da barna za bayyana a ban ƙasa tun da haka ne wajibi ne kenan a yi bincike akan mutumin da za a ba aure shi ma ya yi bincike akan wacce zai aura ta ɓangaren lafiyarta ta ɓangaren addininta ta ɓangaren asalinta haka shi ma a binciki waɗannan abubuwan nasa guda uku Dan da yawa abubuwa sukan bayyana bayan aure kuma su zo su kawo auren matsala in mutum baya haihuwa wajibi ne ya yi bayani cewa an auna shi an tabbatar ƙwayayensa na haihuwa sun mutu haka duk matar da za ta aure shi sai dai ta yi haƙuri da haihuwa haka in ta ma ita ma macen ce ana iya samun wannan domin wani ya zo ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa zan auri wata mata amma ba ta haihuwa sai manzan Allah sallallahu alaihi ya sai masa ta tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyama ka auri matar da akwai tsananin soyayya tsakaninku sannan kuma akwai haihuwa domin zan alfahari da yawanku ranar alkiyama so ba laifi ne a auri wacce ba ta haihuwa ba sai dai a sani ko a auri wanda baya haihuwa ba laifi ba ne amma a yi bayani kafin auren a tabbatar yana da wannan larurar ko tana da wannan larurar hakanan idan kuma bayan aure ta bayyana cewa mutum yana da wata larura da matarsa ba za ta iya amincewa ta zauna da shi ba kuma ya ɓoye mata wannan larurar to tana iya kai ƙara in ba za ta iya haƙuri da wannan larurar ba a raba wannan auren domin zaman da larurar zai iya haifar da matsala babba amma da an yi bayani cewa ni duk matsalar mu ta rashin bayani ce ka yi bayani a hakan za ka samu mai sanka ko a hakan za ki samu mai sanki duk da larurar amma aka ɓoye larura daga baya ta bayyana to tana iya kawo aure cikas kuma ba laifi mace ta nemi saki idan ta ga cewa ba ga larura sannan an ba mutum dama ya nemi magani bai samu maganin ba ita ko ba za ta iya jurewa ta zauna ba in ta zauna za ta cutu ko za ta halaka ko za ta shiga wata hanya ta neman biyan bukatar ta saboda mijinta ya kasa biya mata to a nan ana iya shiga a raba wannan aure domin raba shi ya fi maslaha na'am kalla menene hukuncin wanda baya son haɗa sahu da yara a wajen sallah ko da ka matsar da kafar ka kusa da shi shi sai ya janye shi sahun sallah yana nuna mana daidaito ne a cikin addinin musulunci kuma yana nuna an an shiga masallaci ba magana sarauta ba magana mulki ba magana kuɗi ba magana tsufa ba magana yarinta kowa ya zo gaban Allah ne girma ya ƙare duka yanzu sai na Allah shi yasa ake cewa Allahu akbar Allah shine mafi girma so bai kamata mutum ya shiga masallaci har ya ji shi wani abu ba ne. ai tun da ka zo gaban Allah to sai ka aje ka a wajen masallaci sai an fita to zaka ga yaro bai isa ya zo kusa da kai ba amma da talaka da mai kuɗi da mai mulki da babba da yaro in an zo masallaci duka daidaita sau ake a haɗa kafaɗa domin ba guri ne na nuna mulki ko kuɗi ko isa ko taƙama ko fankama ko ni ne wani ba a gaban Allah kake shi kuma Allah baya son girman kai baya son takama baya son nuna isa ka haɗa kafarka da talaka ya kai mai kuɗi ka haɗa kafarka da talaka ya kai mai mulki ka haɗa kafarka da yaro ya kai babba gaban Allah kuke ba magana girma sai na Allah so rashin yin haka alama ce ta girman kai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya gaya mana mai girman kai ko kwaya zarra ne ba zai shiga aljanna ba kuma alamar girman kan dama shine wulakanta jama'a da kuma ƙin karɓar gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa sahabbai ku daidaita sawayenku ku haɗa kafaɗunku kada ku saba don ka a saba zukatanku kuma yana cewa lalle ku haɗa ƙafafunanku ko kuma Allah ya raba tsakanin zukatanku ya za a raba tsakanin mu a waye gari wancan yana jin haushin wancan wannan ne wancan hasada wancan yana wancan keta wancan yana wancan mugunta wancan yana neman sharri ko bala'i ko musifa ta faɗa ɗan uwansa a waye gari ba zumunci ba tausayi ba rahama ba haɗin kai tsakanin juna duk wannan yana faruwa ne daga rashin haɗa sau a masallaci kuma haɗa sauin nan alama ce ta cewa ashe baka fi kowa ba mai yiwa ma wanda kake ganin cewa za ka haɗa sauin da shi ba ya fi ka daraja da kima a wajen Allah ai kima da Allah yake ba mutane iri biyu ce akwai ɓoyayyar kima akwai bayyananniyar kima wani ba a san shi ba amma darajarsa a wajen Allah ta kai da zai rantse akan wani abu sai Allah ya canza abin irin yadda yake bukata kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu a cikin bayan Allah waɗanda wato in suka zo kofar gidanka ma sai ka kore su ka tunkuɗe su saboda baka san matsayinsu a wajen Allah ba amma da za su rantse da Allah akan wani abu cewa wannan abin ja ne kuma ba jan bane sai Allah ya mai da shi ja domin kada su kafara saboda haka mu daina yin wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba mutum ya dinga wulakanta wani kuma jawo 'ya'yanmu da yaranmu cikin masallaci shi yake nuna mana bayan bama nan za su ci gaba da yin sallan nan amma idan muna watsi da su muna koras in suka zo sallah maimakon haka mu koya musu ladabi da tsafta da yadda ake shiga cikin sau daga gida ko a cikin masallacin mu koya musu don su dinga yin ibada tare da mu ya tabbata hadisai da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zo masallaci sallah kuma a samu yara a cikin wannan masallaci duk da akwai wani hadisi da yake cewa ku nisanta mahaukatanku da yaranku daga masallatanku amma malamai sun ce wani hadisi ba shi da inganci sun kafa hujja da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujjada Hassan da Husaini suka zo suka hau bayansa har ya ki dagowa daga sujjada ya dade sai can daga dago sai ke cewa sahabbai dazu kun ga na yi sujjada mai tsawo 'ya'yana ne suka hau bayana shi yasa ni kuma na ki ɗagowa don kada na takura musu ko kuma matsa musu hakanan wata rana ya yi niyyar yin dogon sallah sai yayi gajeriya sai ke gaya sahabbai cewa na so na tsawaita sallar nan amma sai na je wani yaro yana kuka to saboda tausayawa uwarsa ko tausayawa da uwarsa take masa yasa ni kuma na gajarta sallah sannan ya ɗauko umama hadisi na uku wata yarinya ce jikarsa ya zainab yar manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya rungumo ta ya zo da ita masallaci ya yi sallah yana rike da ita wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim so wannan duk yana nuna mana mu jawo yaran mu cikin masallaci mu dinga koya musu shiga sau muna koya musu ibada don su dinga akan idan mu koda ba ma nan za su ci gaba da yi na'am akramaka laga kuma wata tambayar tana cewa a iya sanya wa mace suna bara'atu Allah ya taimake ku lalle ba laifi ba ne a sawa mace suna bara'atu domin kalmar bara'atu yana nufin kuɓutacciya ana nufin kuɓutacciya daga aibi ko kuɓutacciya daga laifi ko kuɓutacciya daga halaye munana so ba laifi ba ne a sawa mace bara'atu na'am malam sai kuma tambayar da ke cewa daga yaushe ne yaro zai daina shiga ɗakin barcin mahaifansa kai tsaye sannan kuma ya halatta ɗan da ya fara girma ya riƙa kwanciya akan gadon mahaifinsa Allah ya sa aljanna makoma To tarbiyya mai kyau dai ta nuna mana cewa a koya ma yara sallama da neman izini tun suna ƙanana ma. In za su shiga guri su ce assalamu alaikum sannan su ce in shigo in an gyara an ce shigo su shigo wannan shi yafi dacewa. Kuma Allah subhanahu ta'ala ya ware wasu lokuta guda uku a cikin suratun Nuri wanda ya ce cewa wa iza balagal atfalu minkumul huluma idan wato yara sun kai mafarki wato sun balaga kenan to lalle kasu shiga wajen iyayensu a lokuta uku sai sun nemi izini bayan sallar isha da tsakar rana da kuma bayan wato kafin sallar asuba waɗannan lokuta ne da ake samu a sake a huta Mafiya yawa mutum ya dawo tsakar rana mata su kan cire kayansu su sha iska bayan sallar isha an yi aiki an gaji akan tuɓe kaya domin a sha iska kafin sallar asuba kuma lokaci ne na bacci da sararawa so waɗannan lokutan Allah ce kada ‘ya'yanku ma su shiga gurinku har sai sun nemi izini an amince musu kana su shigo an ware waɗannan lokuta ne guda uku saboda mahimmancinsu amma abin da ake koya mana kowane lokaci ya kamata idan yaro zai shigo gida a koya man ladabi da tarbiyya domin kada ya ga mahaifiyarsa a wani hali dan wani ya taɓa tambaya yake cewa ko baba ta ce zan shiga gurinta sai na nemi izini na ce in shigo sai aka ce to kana so ka ga tsiraicinta ne ice a'a aka ce to ka nemi izini domin mutum ya faɗo maka mai yiwa ta buɗe jikinta tana shan iska mai yiwa ta yi wanka ta cire kayanta mai yiwa ana zafi ta bubbuɗe wasu gurare da bai kamata a ce kowa ya gani a duniya ba in ba mijinta ba so in mutum ya faɗo a wannan lokacin kuma mafi yawa yaro kwakwalwarsa takan ɗauki hoton da baya manta shi har tsawon lokaci saboda haka mu kiyaye mu koya wa 'ya'yanmu ladabi mu koya musu tarbiyya su daina faɗo mana a kowane lokaci su dinga tsayawa bakin ƙofa su yi sallama su ce mu shigo ko ma mutum ya sallama ya tsaya ma cak bai shigo ba in ana buƙatar shigowarsa sai a ce shigo in ba a buƙatar shigowarsa sai a ce ya tafi in kuma ana buƙatar shiryawa sai an gama shi shiryawa a ce to bismillah mana shigo to wannan shine tarbiya mai kyau shine hali mai kyau shine abin da addini ya koyar cewa kada ka dinga afkawa mutane ba tare da kayi sallama ka nemi izini ba na'am to Allah ya samu dace amin masu sauraro da amsar wannan tambayar kuma za mu dakata a cikin wannan shiri na tambaya mabudin ilimi wanda ya zo muku daga sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa. Da haka muke sallama da malam a madadin masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu. Dukkan mai tambaya irin wannan na iya yin amfani da lambar wayar da muke bayarwa wajen aiko mana ita a rubuce ta tsarin saƙon waya wato text message. Lambar ita ce sifili takwas sifili uku shida biyar takwas ɗaya biyu tara hudu. ko kuma a yi amfani da adireshinmu na imel wajen rubutowa wato tambayoyi a tiyahu.com. a madadin alhaji kabiru sani kwangila ya kasai da ke ɗaukar nauyin kawo muku shirin da dukkan abokan aikin da suka saba yin hidima domin samun nasarar shirin sunana habib ja'far madobi nake addu'ar allah ya sake sada mu a shiri na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah نور علينا محمد نبي Amen.